Sarai. An samu ruwa? daga nan zuwa madaice dai insha Allah abin da ne. Cikin tafiya sai na tsinci maka na wa malam sai ya zani maka. Jibo, ba zan fasa gaya ma ba. Gidanku ne nan. abinda da kake ba addinin ka bane ka je ka dauko wata al'ada na yahudawa can ba za ka kamar ita nan gidan ba ga abinda da muke addinin mu al'adar mu tun iyaye da kakanni zuwa birnin da muka tura ka abin da zaka je kana mana kenan gidan mu ne fa salamu alaikum ta gagari bakin musulmi albishin zo daki ma in zaka shiga sallama ya kamata ka na ga ma zafafa goma ne ba baba dala gane mana jibo Eh? ba dogon magana nake so ba gwara da Allah ya kawo ka ina ɗaya fatanyar nan tana bayan daki a ɗauko za ba kai a kai ba ya ne me kake nufi ba ka gani Allah ba zan gane ba sai ka gane da Jibril tsaya dakata eh. eh. ko wace irin rayuwa kake wannan fa mahaifinka ne amma har yana faɗa kana faɗa saboda tsabar baka son ka gama da duniya kalau to gona dole ka je ta yanzu zan ɗauko ma fatanya canjin dalog ne wannan dan ya faɗa za faɗa canjin dalog ne wannan ki gane shi ne dalog eh ba za ku gane ba da kuna da kuna yin film shine za ku gane wannan film language ne wannan film language a ah. lalai dan yau ne mu ci gaba da hakuri mana addu'a amin baba ka gane an daina wahala yanzu a gona kana kwance inji zai shiga gonarka ya ma kaftu ima shuka ima huda yanke ma amfaninka ya kiliyarin ɗin gonan yadda zai zo yi maka isa maka abu kama har gida ah, alhamdulillah jibo na ji daɗin wannan bayanin nan injinan da za su yi noman ka kawo su ne kuma za a kawo su a ah, sai mun je bunni tukun jibo malam yadda za ka yi da wannan zancen wannan zubairin jibo hmm. sai na fasa yin noman sai har ka kawo injin sannan in zo ni noman wannan maganar taka san da ka kawo injin ka ga mahaifiyar kana ni dai zan fita gona rana yana yi larai na tafi yawa kai ka ji tsoron Allah ka bi yayanka ko rabu lafiya amma wai ka tsaya ka galan gatse da kai baban babanka yana faɗa kana mai masa ka gaya min inda zaka a rayuwa na ce miki canjin dalan ne to na san wani dalan eh kara kara kan kara ji ka ji ko ka ji dan Allah na in ci kafso sai na kaiwa dakta dakta ibn tike ni sai ce in watsa. Ya dole sai da watsawa. Na watsa kanko. Eh, wallahi da watsawa. Dole a kai ka gidan mahaukata ka watsa.